sauraro Assalamu alaikum barkanmu da Juma'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da kuma kananan sana'o'i a yau ma ɗaya ga watan maris ɗin shekarar 2019 maganar kenan. haka yake Hadiza yau muna tafi da wata hira da abokiyar aikin mu Maryam Dauda ta yi da shahararriyar fim din kaniwood wato Hajara Usman sannan Baraka Bashir ta tattauna mana da wata matashiya mai sana'ar ɗinki a cikin shirin na masu ƙananan sana'o'i. yanzu bari mu je ga tattaunawar da Baraka Bashir ta yi da Zara Abdulrahman Muhammad. To a shirinmu na mata da sana'a yau bakuncin wa muka samu. Um, sunana Zara Abdulrahman Muhammad. Malama Zara. Mm. Sana'ar me ake yi? Ina yin sana'ar dinki ne. Dinki wani irin dinki? Dinki na mata haka. irin wanda ake yi yaya aka yi aka fara sana'a ta dinki eh to ni dai gaskiya tun ina karama ban dai taso da shirin zan yi dinki ba to da yake mama na ta riga da ta sai keken tun kafin ita ma ta koya to da yake tana yi haka ina gani tana zuwa ana yanko mata tana yi ina taya ta muna dinkawa tare haka to da haka sai na fara samun experience haka hmm. ni ma ina yi sannan kuma kabarta daman tana yi ita take koya mata hmm. to shi yasa ta fara tura ni gidan ina zuwa haka tana koya mun eh tana in zan yi dinki haka sai ta bani kayan nawa in je a yanko mun tun ina yi haka baya yi an nazo ina yi yana yi mutane suna gani haka suna cewa yayi kyau to da haka da aka fara kawo mu kowane irin style ne aka kawo mu idan na gani to sai kiga na yi Allah ya sa na yi shi to a shago ake dinki koko a cikin gida a cikin gida ne muke yi ɗakin mu a cikin ɗakin ki to ta ina kike tallata dinkunan naki har mutane su gani har su kawo miki dinki idan ni da yake mafi fiye style a jikina ba to idan na ga wani ya yi mu to idan mutum ya kama ɗinki aka sai in mishi to duk wanda ya gani sai ya ga ya mishi kyau sosai sai kika ana takawa wani yana cewa shi wannan yana so wani ma sai ya zaɓi nashi daban ya ce in mishi sai in mishi haka nake ba kya tallatawa a shafukan sada zumunci na zamani ke eh, gaskiya ba na tallatawa kawai idan mutum ne ya ga style din ya ce waye maka aka ce ni ce sai ya ce a kawo shi ma za a mishi irin wannan shekaru nawa da fara wannan sana'a eh to zan yi shekara uku da farawa to ina batun boko eh haka ina zuwa makaranta sai ba makaranta kamar weekend haka nake yi makarantar wacce ake zuwa eh yanzu dai na gama secondary mm. na zo kuma na yi jami'a to mm. shine yanzu na zo sabis na kin gama jami'a eh to ga ke matashiya um, za a ci gaba da wannan harka ta ɗinki ko kwantar da kin gama digirin ki zaki je aikin ofis zaki eh shi ma ina aikin ne ina yi idan na samu time haka sai na je ne aiki na kuma na je ne ɗinki na zaki haɗa biyu biyu nake haɗa me yasa zaki haɗa biyu eh gaskiya hakan dai ya fiye min shi yasa nake haɗawa guda biyu Ba miki ai ko dole da dalili inda ya zaki aiki na eh to mutum ya kawo min sana'a ta na fi so da in haɗa da sana'a ta kuma sannan da aikin yanzu an samu aikin ne eh to ban samu aiki ba ina sabis ne a nan to akan ce eh, teloli ba sa cika alkawari <laughs> to nan ya danganta da yanayin tela zaki ga wani tela ya karbi kaya ya san ba zai iya ba amma sai ya karba ya ce zai yi wani kuma sai ya san zai yin za a samu tukunna zai karba in ya san ba za a samu ba ba zai karba ba to a harkar ta dinki wani irin kalubale kika fuskanta eh gaskiya ana fuskantar kalubale mutum sai ka miki dinki emergency ya ce zaki mishi kuma ki zauna ki bata lokaci ki mishi kuma ya zo ya karba ya zo kuma bai baki kuɗi ba bayan kin gama shan wuya kin yi shi can idan aka kawo dinki sai an bada deposit kafin ma a da dinki Ya eh, ai ya danganta da yanayin mutum wani zai bada kuɗi wani kuma ya ce sai an gama tukunna zai zo ya kawo kuɗin menene burinki a wannan sana'a da kike yi eh gaskiya ina so in ga harkar ta bunƙasa misali a ce na buɗe babban shago ko ina da ko ina an riga da an sani an san ina yin ɗinki ko ina da ko ina a sanin buɗe babban waje haka ko ina da ko ina a san ina yin dinki to shine buri na wannan wani yunkuri kike ki garken inganta harkar harkar sana'ar ki eh, na dinki ya fito tas kamar na kamfani irin ya fito da brand daga an gani an san wannan dinkin na eh to ina yin kayan yara haka zaki ga ana yanzu ana dinka shi na yan kanti haka mm. to ina yunkurin in ga nayi wannan abin nan akwai kanwan mama na da take yi ina zuwa tana koya min yadda take yin wannan kayan yan kanti na yara wanda ake dinkawa haka to ina yunkurin in ga shi ma wannan na iya shi sannan daga baya in na iya shi zan iya samu in zo in yi na manyan shi ma dinga yi wani irin kira zaki wa mata matasa eh gaskiya yanzu ban fara koya wa mutane ba yake ni da aka tashi koya min ba a koya min irin kamar na shago ba haka kamar na gida ta koya min ba da tafi ma ta koya min ba amma idan na koya miki <laughs> kawai da tak take koya min ta zana min sai na yi to yanzu mutum ma haka in na kalle shi haka zan iya mishi dinki ba sai na gwada shi ba daga kin kallon mace zaki iya gane ya auna aunanta yake kawai ki eh kawai sai da dinka mata kuma ta sa ki ga yayi mata daidai eh gaskiya ina da sha'awar na gana koya wasu amma idan ina so in koya wani sai dai in je shago akwai koya min yadda ake auna aunan da yake ban iya ba to ina so in gana na koyi wannan to ba wani irin auna abu da kike magana tunda kowane irin ɗinki ai sai an auna mutum kuma kin ce ke ko biki auna mutum ba in kika kalli kika kalli mace zaki iya dinka mata. Eh kisan idan kika je dinki na shagowa ka mm. zai mai shagon zai ce ki tsaya ya auna ki haka mm. da bus da waist haka mm. zai a auna miki to ni na tashi gaskiya bana wannan auna auna kawai zan ce idan mutum na ga ba zan iya yi mishi daidai ba zan ce ya kawo min rigar shi to idan ka iya kawo min rigar shi zan mishi daidai jikin shi. Sai ki auna rigar? Me yasa ba ki auna mutum idan ya zo da kansa? kawai dai ni bana auna mutum ne kawai in ya kawo mu rigar shi sai in mishi da rigar shi wallahi haka nake yin dinki na ba to <clears throat> wani irin kira zaki wa mata matasa a kan eh to gaskiya ina jan hankalin mata musamman ma matasa kamar ni kan su rike sana'a ko ba ta dinki ba ma ko da wata sana'a ce su rike ta su dinga yi dan ganin sun kama kansu ba su je su dinga bin maza haka suna cewa su ba su kuɗi ba kawai su rike sana'a ta hannunsu su za su dogara da kansu ba sai sun je suna cewa wani ba ni kuɗi wani ba ni kuɗi ba kisan yawanci matasa za ki ga rena sana'a ko su ce ba za su iya fara sana'a da ɗan karamin kuɗi ba eh, ya danganta da yanayin yadda mutum ya taso daga gidansu idan ka taso inda ka taso haka za ka ɗore kana yi idan kuma ka taso da irin wannan girman kan shi ma haka za ka ɗore kana yin shi ka ce kai ka raina sana'a ka ce kai ba za ka yi ta ba. baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria. to madalla a gaishe da baraka bashir to yanzu bari mu shakata da wannan wakar. dalla an gaishe da fatin Nijar. To a wata hira da abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta yi da shahararriyar 'yar fim ɗin nan ta Kannywood ya Hajara Usman a baya ta bayyana mana nasarori da kalubalen da ta samu a harkan fim amma ta fara mana da tarihin rayuwarta kamar haka. Salamu alaikum. Hajara Usman dai haifaffiyar 'yar jihar Gwamba ce kuma ba ta yi rayuwa a cikin Gwamban ba. na yi rayuwa ne a wajen kudu din nan haka wajen lagos Allah sarki na rayu sannan kuma aure ya kawo ni kano hmm. nake zaune a kano duka dai da 'ya'yana duka a kano to wace sana'a ko ko wani aiki za a ce kike yi gaskiya ni sana'ar da nake yi yanzu iyakacinta bata wuce ta harkar wasan hausa ba fina fina hausa kenan eh. zai kai kamar shekara nawa kenan yanzu da kika fara wannan sana'a ta fina-finan hausa eh to akalla na kyautata zaton zai kusan talatin dai haka shekara talatin eh to idan na fahimce ki kin ce yanzu haka kina nan kano tare da iyalinki da mai gidanki kuma kina wannan sana'a ta fina-finan hausa mai gidanki kuma baya da matsala da wannan sana'ar eh to da na sana'a ne haka a lokacin ban yi aure ba na dai aure lokacin iya uban ya'yana da ya rasu kuma na zobe na ci gaba dai a haka din kafin in samu mijin da na aura yanzu haka na yi aure bai daɗe da yin auren ba ma dan ban ba zai kai wata biyu ba Allah sarki Allah ya sa alheri Allah ba da zaman lafiya amin amin To tun bayan auren kin ci gaba da yin sana'a kin ƙara yin wani fim? Eh ina yi shi bai hana ni in yi aiki na ba ina yi. Da kyau. To yanzu wani kira zaki yi ga mazajen waɗanda wasu suke tauye matansu ko kuma suke hana su su yi wata sana'a ko kuma su je su yi aiki don su zama masu dogaro da kai ba ma dai dogaro da kai ba taimakawa iyali ne wannan. Eh to gaskiya matan da suke hada matansu ina kyautata zaton dai ba su fahimci yadda lamarin yake ba ne. Hmm. Tunda ke ka gani idan kana tare da iyali nauyi ya yawa yanzu ba irin da ba ne zamani ya riga ya canza. To ni ina ganin dai kamata a yi maza su dinga kokari suna barin matansu ko da ba su bar su suka fita akwai waɗanda ba su da ilimin da za su je ma'aikatu haka na gwamnati suke za su yi aiki Mm. To amma a gida sana'a ta gida ai ana samu ana taimakawa kuma tana rufe asiri. To yanzu kuma bari mu koma batun sana'a ki ta harkar fim. Kamar wani irin kalubale ne zaki ce kin fuskanta saboda shekara talatin ba wasa ba ne. gaskiya ne. Eh to gaskiya dama duk abin da za ka yi duk sana'ar da za ka yi akwai wanda za ka samu da kalubale iri-iri mm. a kai. To amma ni yana da ɗan sauki kalubalen. ba mm. don komai ba saboda akwai yan uwana waɗanda suna harkar midiya sun san mm. yadda lamarin yake ba na batanci ba ne ba wani abatun da su ma suna yin harkar suna ciki. Mm. Da iyaye ka gani sun sani don haka ni ban samu matsala sosai akan wannan harkar ba. Allah sarki. To yanzu a wane irin matsaloli ne kuke fuskanta wanda idan zai yiwu za ku so hukumomi ko masu hannu da shuni ko ma gwamnati ta agaza muku? To ai babban matsalar mu baya wuce wannan farasi din da ake yi masu yi mana sata fasaha. Da yawa za ka ga mutum ya zuba kuɗinsa ya yi sana'ar nan. Duk wanda zai kira ya aikin nasu ya biya shi. Gaba ɗaya duk sai an biya komai a yi to sai ka ga wani lokaci sun gama zuba kuɗinsu sun yi aikin kafin kin ɗin ya fito ya shiga kasuwa masu farasi har sun riga sun samu suna turawa a waya naira ashirin naira hamsin an yi part one two three din nan haka za ka gani a naira tun sun loda abu kaga ai an riga an karya mutum wannan haka yake to kamar ta yaya kike gani za a iya agazawa ko kuma a magance wannan matsalar to harkar dai tana da matsala fiye da yadda ake zato ka mm. gani yawanci muna da hukumomin da suke ta kokarin zuwa a kama yan farasi din a yi waye to amma akwai waɗanda za su je su kama waɗanda suke farasi din tsakaninsu da Allah to kuma sai ka ga abin ya zo ya zama waɗansu kuma don suka je suka kama din ma mm. sai a ta da waɗanda suke fara su din su dan basu wani abu shi ke nan sai su haƙura su sake su babu doka mai ƙarfi wanda za a ce yau in aka kama mutum an ci tare sa fiye da yadda yake zato hatta jarin zama ya rauni mm. gobe ai ba sai sake neman ya ce bari ba to ba za a babu wannan to yanzu ya kike ganin makoma fana-fanan hausa da irin waɗannan matsalolin Eh, to gaskiya ana samun yan tangarɗa akan haka saboda yanzu waɗansu mutanen namu makin gani maimakon su kaset ɗin a ce an sa shi a kasuwa an sai da shi mm. an koma yanzu yawanci sai dai kuma a ɗanyi abin da aka yi kawai a nika gidan talabijin su suke nunawa a ce ana siri ɗin abin nan ɗin kuma ba wani kuɗi suke samu yadda ya kamata ba. To yanzu eh, fina-finan eh, ɗaiɗai ɗin da da ake yi yanzu an rage yin su kenan? kwarai da gaske za an rage yin yawancin duk producers din sai kaga series suke yi sai a kai gidan talabijin To Malama Hajara Usman yau ga kiga masu sauraro. Wasu 'yan sun ji sunanki ko suka ganki a talabijin. Kawai abin da ke zuwa ransa shine uwan mijin nan wadda idan ta harari sirikarta sai hantarta ta kada ko cikinta ya ɗuri ruwa. Wani lokaci ba ko da yaushe ba. <laughs> <laughs> Me za ki gaya wa masu sauraro game da Hajara Usman? To Hajara Usman dai wannan abin da take yi ba haka ba gaskiya ba wai halinta ne ba. A lokacin da take yin wannan. Eh. Ba a Hajara Usman take ba. A wannan mai halin take. Hmm. Wacce take irin wannan halin ta ga abin da take yi ba daidai take yi ba. ni in ta gama sai kuma ta dawo Hajara Usman ɗinta. To ta aka yi ma kika shiga harkar fim? Eto eh gaskiya dalili akwai wata 'yan uwata ana kiranta Gambo Ahmed ta yi aiki a da wanda ake kira CCB da ya dawo artv To. To a nan da take aiki kafin ta fara aiki a nan dai tana gidan rediyo. To nakan tafi da ita gidan rediyo mu je na dan ganin yadda dai suke hada shirye-shiryen su. yawwa eh, in muka zauna haka nan da mutanen su ana ta tsira ana dan barkwanci ana wasi a cikin su hajiya ai ya kamata ki shiga wasan Hausa a mm. lokacin sai a ce mm, mm, za a yi shirin dan matasa mu yi mana a yi da ni to daga nan dai na dai fara dai har aka zo aka gina ita NRTV din eh. muka zo muka fara drama a da drama kika fara kina eh to yanzu za ki iya kirga fina-finan da kika yi na Hausa? Abin da yawa kenan. Wallahi suna da yawa gaskiya ni waɗansu ma da manta da na yi su sai dai an abin nan su kurfe in tuna. Ya dai mm. a yara sun fara rubuta man ina jin ne tun da na kai lokacin mun kai wajen ɗari biyu sai na haƙura ah, tun da na muka mm. Babu shakka. To wani fim ne da kika yi wanda zaki ci ya ɗan baki wahala? Mm, to akwai wani fim da ya bani wahala shi kan sunan fim din ma sunan wahalar ne sunan fim din wuya a kamfanin ibrahimawa sun suka yi wannan fim din eh. ni ban dai kalli wannan fim din ba mai suna wuya amma me ya wahal da ke a eh. wannan fim din eh to a gaskiya ƙauye aka je ga shi lokacin rana ga azumi gaskiya an ci daidai wuyar da gaskiya. Hmm. <laughs> Watan fim ɗin da ya ci sunan shi ko wurin haɗa shi kenan. eh wajen haɗa cikin an sha wuyar gaskiya don duk wanda suka fito a fim nan ba wanda bai ji jiki ba. Allah sarki. To yanzu kama idan aka ba ku labari yadda yake a rubuce kuke yin wasan a kan shi koko mutum yana iya yin ɗan ƙari a kan abin da ya gani a rubuce. Eh to akan ɗan samu hakan saboda kin san wani lokacin rubutun su kansu da ce. idan aka baka rufin ka karanta mm. idan aka zo wajen aikin idan da wani abin da ka faɗa wanda ba a cikin abin da din yake ba suka ga ya dace ya tafi daidai da yadda fim din zai yi ba sa hanawa yake na kawai su dai a ci gaba da yi eh. wani lokacin za ka tsara da yadda ka ga abin zai fi tafiya yadda maganar za ta zauna sosai a kan labarin mm. to yanzu tun da kin daɗe a wannan harkar ta yin fina-finan hausa wace irin shawara zaki ba matasa masu so su shiga wannan fagen eto eh shawara dai da zan ba su gaskiya sana'a ce wannan mai mahimmanci mai alfarma da ɗaukaka mm. a cikin wannan sana'a duk wanda ya shigo cikin wannan fim idan ka shigo da yadda ka shigo haka fim ɗin zai ɗauke ka idan ka shigo da wasa to da wasan nan fa zai ɗauke ka Idan hmm. haka yara duk da suke da bukata haka mutum in zai shigo shigo tsakaninsa da Allah sana'a ya zo yi hmm. ba ya tsaya yana wasa yana wani kawai a'a na fito ne don magana talabijin shi kenan in gama abin da tafi a'a ka tsaya sosai kamar yadda ɗan kasuwa zai zuba kuɗin sai kayansa ya zauna a eh. kanti ya sa ido yana sana'arsa yana samun eh, cinikinsa da ribarsa to abin da ya kamata kai ma ka ɗauki wannan sana'a sana'a ce ba wasa ba ne in kai wannan to a gaskiya za ka daɗe kana jan da ranka akan wannan sana'a. To ga matasa mata fa wasu iyaye sukan ji tsoron su ba 'ya'yansu su je su shiga harkar fim saboda suna gani kamar 'ya'yansu za su lalace. Shi ina gaskiya wannan lamari eh. kuma wani kira zaki ga irin waɗannan iyayen? eh to a da ke da aka yi haka amma yanzu iyayen da kansu ma suke ɗauko 'ya'yan suna kawowa hmm. saboda yanzu sun fahimci babu sana'ar da ta wuce wannan da za ta samu musu yadda su za su kula da iyayen nasu da 'yan uwa a gani To a yanzu kamar ta wace hanya ce kike ganin irin fina-finan da kuke yi ke taimakawa al'umma? Eh to gaskiya suna da yawa saboda wani za ki ga su mutanen ma haka yan gari haka wanda za su kalli fim din wani idan ya ganka sai ce sai ka ce ka shiga gidana ai da kuka yi kaza ne kun gyara min gida ko kwanan nan bai daɗe ba na je wani asibiti wata mata ta kira ne muka gaisa da ita take cewa gaskiya hajiya hajara na karu fiye da yadda ake zato a sinasinan na karu da ina da matsala amma yanzu wallahi fim ɗin ku ya sa gaskiya matsala ta mm. ta warware na ce to alhamdulillah mun gode ki ci gaba da mana addu'a <laughs> da dinga dariya sarki <laughs> to kamar yanzu wani abu ne wanda kike gani ko in ce yake ci maki tuwa a ƙwarya da kike gani ya kamata ku sanya shi a cikin fim yadda za a faɗakar da al'umma eh, to ai abubuwan dai suna da ɗan yawa gaskiya mm. in gani ya kamata duk wani abu da za a yi shi idan ka duba ka gani kin ga irin wajen tarbiyyar 'ya'ya da yadda zamantakewan aure irin wannan ya kamata a ce an yi kokari ana ta wayar wa mutane kai akan wannan hmm. saboda abubuwa ne da yawa yanzu irin bara ma yanzu yara da suka riga suka fara wannan shaye-shayen nan sun ga ko a kan ya kamata a ce ana ta kokari ana ɗan sa irin wannan a mm, ci gaba da kan da wayar da kai da iyaye su dinga kula da 'ya'yaye kina gani akwai sakacin iyaye a wajen irin wannan taɓarɓarewar tarbiyyar 'ya'ya musamman ma dai ta fannin shaye-shayen nan kin ga kama a kano an ce abin yanzu dai ya fara yawa yadda 'yan mata matasa ya fara yawa To mm. ina aka yi sakaci har wannan abin ya kawo ga inda ake yanzu? Eh to gaskiya gaskiya gaskiya idan za a faɗi gaskiya akwai dai sakacin iyayen wani lokaci. Saboda kana da yaro suna faɗuwa suna tashi tare da shi a cikin gida. Mm. Muddin ka duba ka ga cewa akwai wani ɗabi'u da ifara yi wanda kai baka san da shi ba. Kamata ka bincika ka ga me yake ciki yaron nan. bai kamata ka sake shi kawai saka ka kyale shi ba wai ka cewa ai zamani ne ba eh. haka ake yi ba ko da zamanin ma bai kamata a ce irin wannan yana faruwa ba. To amma wai me ma ke kawo wannan shaye-shayen ne saboda kin ga kamar a irin kasashen da suka ci gaba kamar irin su america da Ingila haka za ki ga wasu hmm. sun shiga irin wannan yanayin rayuwar ne saboda wani kuncin rayuwa da suke fuskanta wata damuwa dai To mu namu me dalilin da yasa suke shiga cikin wannan? To mu namun da ni sai ga kaman ba za a ce ko saboda wani kuncin rayuwa ne da sauransu ba saboda waɗanda za ki ga suna irin ma wannan shaye-shayen gaba ɗaya ba sa tare ma da iyayen nasu sun baro iyayen sun zo sun nemi guri sun kama sun haɗu da ƙawaye sun zauna to idan suka zauna suna wannan tunanin nasu to me ya kamata me ai abin da ya kamata a yi kenan to shi kenan fa kin gani duk dai labarin dai da sakacin duk da yake kawowa daga gurin iyaye ne ban ga yadda za a yi ka saki ɗanka ka bar shi ya je wani guri kamar yanzu mutane da yawa yawancin yaran da suke irin wa'annan abubuwan wanda in kika bincika yawanci ba 'yan cikin garin kano ba ne ma zuwa suke yi su ce sun zo za su shiga fim za su yi wane ne daga nan shi kenan su ba su samu shiga fim din ba su zo su lalace don gani To su waɗannan matasan ana kukan babu babu talauci ya yi yawa a ƙasa. Ina ma suke samun kuɗaɗen da suke wannan shaye shaye Ba na jin suna aiki ko suna da wata sana'a. Babu. To inda za ki san cewa da ake kukan talauci tabbas a ce akwai talauci amma ai talaucin bai kai yadda za ake wannan koke-koken ba. Ai haka. Gaskiya. an san akwai talauci tabbas akwai amma fa duk mutumin da ya tashi ya nema fa zai samu mm. akwai da wanda suke talaucin akwai wanda eh akwai talaucin kan tabbas za a ce akwai talauci amma kukan da ake yi haka wani abun ai baki ne ma ake jawo shi to ni dai fatan da nake yi a wannan shekara Allah ya kara mana zaman lafiya ya kara mana zaman lafiya ya kuma kara wadata mu ya ba mu shugabanni na gari wanda za su taimaka mana ya kara musu karfin gwiwan taimako. To masoyanki kuma fa me zaki ce masu? Masoyana ina musu fatan alheri. Allah ya kara mana so da kauna tsakaninmu da su. Mm. Kuma su ci gaba da mana addu'a. Inda duk suka ga mun nayi kuskure su bani shawara su gaya min sai in gyara. Mana gode musu da kaunar da suke min. Mazansu da matansu yaransu da manya. To madalla a gaishe da Maryam Dauda da Hajara Usman a cikin wannan hira mai matukar abin nan. Hadiza kin ji tattaunawar wasu ko? Wallahi nikan mm. Nakan son ga mata suna haka kin gane akwai ban sha'awa. Kwarai da gaske kam ta taka babbar gagarumar rawa a abin nan a fina-finan Hausa sosai ta yi suna sosai ta yi suna an san ta mm. yi to lokaci ma ya fara yin halin shi jama'a duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau da wannan makon ma a yau da gobe a madadin wanda ta taimaka mana ta bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Chang sai abokiyar aiki na Hadiza Kyari ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya a yi hutun ƙarshen mako lafiya sai kuma wani sabon makon idan Allah ya sake dawowa da mu bar ku da wannan waƙar. idan ka zo yalwa yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa